Bismillahirrahmanirrahim. Mijin haya, babi na goma sha biyu. Ya tashi ya je ya buɗe. Likita ne da sa Alhaji. Ganin Bilal na goge hawaye daga idanuwansa ya sa Hibbatu da Mira suka ta kama hannunsa. Suna tambayarsa lafiya. Amme kuwa cewa take, ka ji da kunnenka yanzu? Sai ka haƙura da batun ƙoda. Ƙodar taka a dasa masa likita ne ya ƙarasa kusa da Abu yana cewa, have a patient. Me yasa ba ka so a yi maka kidney transplant? Abba ya ce, Please ka ce masu su matso kusa, ina son magana da su. Likita zai yi magana Abba ya katse shi ya ce ka kira su. Likita ya ce wasu Alhaji su matso Abba yana son yi musu magana. abu ya kama hannun Hibbatu da Imad yana cewa, Ban yi baƙin ciki ba don kun ƙi ba da ƙodar ku a sami mini. Sabida na san ban zamo uba nagari a gare ku ba, musamman Hibbatullahi, na san na zalunce ki, amma filis ya yafe mini.” Hibbatu ta fashe da kuka, domin kalaman Abba sun yi kama da wasiya, ganin yadda yake magana da ƙyar ya sa ta ce, “Abba na yafe maka wallahi, ni ma ka yafe mini.” Imar ya ce, Filis Abba ka yi shiru haka ka san baka da lafiya.” Abba tari ya ya ci gaba da cewa, “Na yafe miki.” Ya Bint, ga Bilal nan ku ɗauke shi a matsayin uba. Ya kuma yin tari ya dubi Alhaji ya ce, My friend please ga amanar zuri'ata nan, kuma ina son ka haɗa kan dukiyata ka damƙa wa Bilal, sabida shi ne yanzu ɗan uwana. Alhaji kuka kawai yake ya kasa amsawa. Abba ya dubi Amu ya ce, Matata matso kusa da ni. Matsowa ta yi, ya kamo ta ya rungume su su duka tare da Imad da Hibbatu. ya ce, Allah ya yi muku albarka. Yana rungume da su, ya fito Bilal da hannunsa, shi ma ya matso, ya haɗa da shi ya rungume su, yana cewa, Ina son ku duka. Ya dubi Mira da Hajiya, ya yi masa murmushi a hankali ya ce musu, Ku yafe min. Murmushi mai ɗauke da hawaye ne ya saba ce musu. Hajiya ta ce, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Mira da Alhaji suka ce, Amin. abu ya limshe idanuwansa yana mai cewa "Astaghfirullah" a zuciyarsa. Sanyin da jikin abu ya yi ne ya sa Imad Bilal Ahmed da Hibbatu da suke rungume da jikinsa suka farga da cewa ashe rai ya yi halinsa. abu ya amsa kiran mahaliccinsa. Likita ne ya ƙara tabbatar musu da mutuwar Abu, bayan ya duba shi. Kowa a ɗakin sai da jikinsa ya yi sanyi, sai koke-koke da addu'o'i suke yi. Alhaji ya yi kiliyarin bil aka haɗa masu gawar Abba suka tafi da ita fadar Mai Martaba Asalin Ammi aka wuce da gawar Abbo, a nan aka masa wanka aka yi masa sutura aka sallace sa aka sada shi da gidansa na gaskiya, bayan kwana ashirin, Bilal imad da Alhaji suka ɗaga zuwa ƙasar Oman, Bilal ya gagata so da kulawa a gun dangin sada suka yi ragowa, domin ko ba a faɗa musu ba suna ganin fuskar Bilal suka san cewa jinin kamis ne. kuma sun koka da mutuwar Bilal, ya gagata. kuma sun koka da mutuwar Abbo. Hibbatu tana tare da Amma a fada, domin a nan ake karɓar gaisuwa da zaman makoki. Haka zalika Mira tana tare da Hibbatu, domin ita ce take ba ta baki. Hajiya kuwa kullum tana fada, sai dare take komawa gida. Ranar da aka yi sadakar arba'in a ranar Mira ta tattara ta tafi gidansu, ta bar hibbata a fada. Alhaji ya cika alƙawari, domin duk wata kadara da dukiya ta Abu ya haɗa kanta ya damƙa wa Bilal da Imad. Imad kuwa ya koma inda yake karatu domin ya kammala karatunsa. Bayan wata goma, Bilal ya gaji da zama shi kaɗai a gidansa. Kuma wai da sunan yana da mata har biyu. Ya je fada domin ya ɗauko Hibbatu, Hibbatu ta sa masa kuka. wai tana nan tafe, za ta dawo a duk sanda ta shirya. Bilal ya haƙura, tare da yi mata uzuri ya ƙyale ta. Hibbatu kuwa a ƙasan zuciyarta ba komai ne ke ɗawainiya da ita ba face kishi, domin idan ta tuna cewa yanzu fa Bilal ba mijinta ba ne ita kaɗai sai ta ji samsam ba ta sha'awar komawa gidansa. Mira ita ma cewa ta ba za ta tare ba sai Hibbatu ta koma. Bilal share su ya duka biyan, ya watsar da lamarinsu. Aikinsa kawai ya sa a gaba yana yi. saboda Still a Gwani motas yake aiki, dukiyarsa kuwa masallatai da makarantu na marayu ya gina, kuma bai manta da dangin mahaifiyarsa ba, domin sai da ya bi kowannensu ya ba su jari, sannan ya sa aka rushe wasu gidansu aka da ginin zamani, sun ji kunya kuma sun yi nadama matuka. Imad ya kammala karatunsa, ya zama cikakken consultant, maƙudan kuɗi Bilal ya ba shi domin ya gina asibitin kansa. Ƙasar Oman Imad ya wuce, ya tambatsa asibitinsa tare da yin sitilin dawun a can, ya kuma samu Balarabiyar mata aka sha bikinsu, ya tare da amaryarsa. Hajiya da kanta ta wanke ƙafa ta tafi fada domin dawo da Hibbata ɗakinta, domin hakan kaɗai zai sa ita ma Mira ta tare. Fafur Hibbatu ta ce ba ta shirya komawa ba, daman ita ma Amma ta gaji da lallashinta, domin ta yi masifar duk a banza, shi ya sa ta zuba mata ido. saboda shi kanshi Bilal ya ce a kyade ta kawai. Hajiya ta hango tsagwaron kishiya idanun Hibbatu, hakan ya sa ta yanke wata shawara a zuciyarta. Alhaji ta je ta sanarwa, shi kuwa ya ce ba shi da matsala idan har wacce aka yi shawarar a kanta ta amince shi kenan. Direba ne ya sauke Hajiya a fada, Bangaren da Amma ke zaune a fada ta nufa, bayan ta gaida matan gidan ta wuce ɗakin Ammi. Bayan sun gama gaisawa Hajiya ta duba Amma ta ce, Ammin Imad magana ce mai muhimmanci za mu yi, ina son ki kalli abin ta fuskar fahimta. Amma ta zuba mata idanu tare da cewa ina sauraron ki. Hajiya ta yi jim sannan ta ce, ina son ki auri Abban Amira. Amma dariya ta yi tare da cewa don Allah da gaske kike ko wasa. Hajiya ta amsa da wallahi babu batun wasa domin aurenki da Abban Amira ne kaɗai zai sa Hibbatu ta koma gidan Bilal. kuma kasancewar kasancewarmu abokan zama zai sa su koyi da mu. Amma ta yi jim sannan ta ce, to shi Abban Amira ya amince ne? Da sanin shi ma na taho gunki. ki kawai muke bukata Hajiya ta faɗi tana mai duban Amma tana jiran amsa. Amma ta ce to shi kenan Allah ya sa wanda aka yi domin su su farga. Amincewar Hajiya. Nan suka ci gaba da tattaunawa a kan lamarin. Bayan kwana biyar, Alhaji da kan shi tare da Bilal suka je fada. gun Mai Martaba neman auren Ammi, kuma Alhaji ya zayyano masa hujjarsu na yin haka, a take Mai Martaba ya umarci Waziri da ya amshi sadaki, Liman kuma ya ɗaura auren, kowa da ke zaune a gun saka shaida, duk wani shirye-shirye Hadiya ta gama yi, da kanta ta haɗa wa Amma lefe da kuma kayan ɗaki ta kuma samu ta su a ɗakin da za ta tare, da yamma direba ya kai ta fadi domin ta ɗauko Ammi, Hibbatu ganin Ami na haɗa kaya cikin akwati ya sa ta ce ammi haɗa kayan me kike yi? Amma ta ci gaba da haɗa kayanta ta ce gidan mijina zan tafi gidan Abbu, me zan yi a gidansa? Ɗazu da rana aka ɗaura min aure. Hibba hannu a kan ƙirji ta ce aure Ammi wane ne mijin? Tafiya za ki yi ki bar ni? Amma ta amsa mata da cewa ki zauna Sanya. kuma ba tafiya zan yi in barki a nan ba ki shirya ki raka ni gidan mijina daga nan ki wuce gidan ubanki da gidan mijinki ya gagare ki komawa shigowar Hajiya ne ya katse maganar da suke yi Hajiya ta ce ammin Imar kin shirya mu wuce i eh, amma ta bata amsa barori ne suka kai kayan amme mota Hajiya da Ammu suka shiga cikin gidan domin su yi sallama da matan gidan. Hibbatu da ƙyar ta ja jikinta ta fi su Ammi. Sun iso gidan su mai gadi yawan wangale Direba ya danna hancin mota ya shige. Hajiya ta sauko daga motar hannunta riƙe da na Ammi. Suka shiga cikin gidan bayan ta ba wa direba umarnin shigo da kayan Ammi. Ita dai Hibbatu tana biye da su kamar kazar da ƙwai ya fashewa a ciki. Wani ɗaki ta ga sun shige. Thursday ta tsaya a falo tana wani irin bahagwan lissafi har direba ya gama shigo da kaya ya dure a falon. Mira ce ta fito daga ɗakinta, tana zuba miƙa. Ganin Hibba ta tsaye kamar wata gunki ya sa ta ƙaraso tana cewa, oyoyo sista! Hajiya ce ta fito ta dube su ta ce, ku kaso kayan amminku ku shigo da shi. Hibbatu ce ta yi yaƙi ta ce hala ta dawo gidan nan da zama ne. Hajiya ta murmusa ta ba ta amsa da Imana ta dawo gidan nan da zaman aure. Mira tuni ta wartsake cike da mamaki ta ce aure? I aure dai da kika sani. Tuni Hibbatu da Mira suka haɗa bakunansu wajen jifan Hajiya da tambayar wane ne mijin? Abbanku. Ta ba su amsa. Mamaki ne ƙarara ya bayyana a kan fuskarsu. musamman Hibbatu da ta dafa cikinta da ke faman ƙugi, ta ce, Kina nufin ke da amma kun zama kishiyoyi? Hajiya ta ce, Ki gyara zancen ki, abokan zama za ki ce. Nan ta wuce ta bar su a nan bayan ta ce masu idan kun gama jajanta wa junanku, sai ku shigar wa da ammanku kayanta ɗaki. Ko ma menene ya faru shegen kwaɗayina ne ya jaza min. Daga yin mafarkin ina cin tsiren hanta da madara na kwaso ƙafa na taho gidan nan wajen mijina amsar ɗari biyu, farkon labarin, ga irin ta nan. Domin wannan zuwan ne ya zamo silar faruwar komai. Maganar Mira da take cewa “Sista kama mu kai kayan ɗaki” ya zamo silar katsewar tunanin hibbatu Cicciɓar kayan suka yi tare da nufar ɗakin da Amma ta tare, bayan sun ajiye kayan, suna sauke numfashi. tare da tsayawa suna masu karewa ɗakin kallo. Amir suka hango a tsakiyar gado lallaɓe da wani haɗaɗɗen mayafi kamar wata budurwar amarya. Galala suka tsaya duban ta sannan suka dubi junansu, suka sauke ajiyar zuciya. Hajiya ce ta shigo ɗakin cikin shiga na alfarma da kwalliya, wato shiryowa ta je ta yi. Dubansu ta ta ce, da ku za a sayi bakin amin naku? Sallamar Alhaji da Bilal ne ya katse maganar Hajiya. Hajiya ta amsa tare da cewa, "Barka da shigowa ango mijin amarya." Murmushi Alhaji ya yi ya ce, uwar gida ran gida," yana mai ƙoƙarin zama a kan gado kusa da Ammi. Hajiya ta dube shi ta ce, "Ango ya na kana ƙoƙarin zama ba tare da mun yi cinikin siyan bakin amaryar taka ba." Bilal ne ya yi carab ya ce mata, "Umma ungo." Ni da kaina zan siya masa bakin amaryarsa. Ya miƙa mata bandar ɗin ɗari biyar-biyar tare da mika mata kuma baƙar leda. Sannan ya gyara murya ya kwararo addu'a. Alhaji da Hajiya sai zabga amin suke. Bayan sun shafa ne Bilal ya dube su ya ce, To ni zan tafi Alhaji. Allah ya sa mu a danshinku. Alhaji yana washe baki ya ce, Amin Bilal, kai ma war haka wani satin za a kawo maka amaryarka. Hibbata da Mira wanda babu mai bi ta kansu domin yadda suka gama kamewa kamar rigar da aka yi wa Stark ya sa za ka zata ba sa ɗakin. Fadacin Alhaji ne ya sa da ta yi wuf ce, wacce amarya kuma? Akwai amaryar da ta wuce Amira? Mira ta ce, gaya musu dai sista, daga kan babu babu ƙari. Bilal dariya ce ta taho mai amma sai ya gimtse ta yana cewa, Abba sai da safe. Hibbata ta yi caraf ta riƙe wa Bilal hannu tana ja ta ce, Habibi da'ima don Allah ta mu tafi gidanmu. Mira ita ma hannu ta sa tana tura shi ta ce, Wuce mu je my blood, daga kaina babu ƙari, kana da mu kuma ake maka zancen amarya. A haka dai suka fice suka bar Hajiya da Alhaji da yin dariya, ita kanta Amma sai da ta dara. Bilal yana yin fakin Hibbatu da Mira suka fito daga motar, yana buɗe masu gidan suka afka ciki a guje. Yanayin gidan ya burge su. Gaskiya Alhaji ya yi ƙoƙari, ba tare da ɓata lokaci ba kowacce ta faɗa ɗakinta, da yake kowa ya san kalar kayan ɗakinsa. Wanka da kwalliya suka feso suka fito, Hibbatu ta shiga kicin bayan ta ba wa Mira umarnin ta je ta kula da Bilal ta kuma tabbatar ta yi masa wanka. Misalin Karfe tara suna zaune a tsakiyar falon ana kwasar girkin da Hibbatu ta yi daga shigowarsu ɗazu. sun ji batun amarya, Hibatu ta dawo hankalinta. Suna gama cinyewa, Mira ta kwashe filet ta kai kicin ta dawo ta zauna. Bilal ya dube su ya murmushi ya ce, na abin alfahari na. anya a duniya akwai namijin da ya kai ni gata? Murmushi kawai suka yi suna masa tausa. Nan dai ya haɗa su yayi musu faɗa da nasiha. Sannan ya dubi Hibbatu yana cewa sai ki tsara kwana nawa-nawa zan dinga yi a ɗakin kowaccen ku. kwana ɗaya, Hibbatu ta ba da amsa ta ci gaba da cewa, "Idan ka gama yin kwana bakwai a ɗakin Amira to kwana ɗaya za ka dawo ka dinga yi wa mu. girki kuma kullum tare za mu dinga yi da ita, mu haɗu mu uku mu ci, da dare kuma mai miji ta wuce ɗaki da abinta, ko ya kika ce Amira?" Mira ta ce, "Hakan ya yi wallahi, ni daman na tsani in ga ana raba tukunya a gida ɗaya. Bilal ya ce to shi kenan Allah ya bani ikon yin adalci a tsakaninku. Amin suka amsa. Hibbatu ta miƙe ta janyo ledar da ke kusa da shi ta ciro kaza ɗaya tana cewa, to ni sai da safen ku. Sannan ta ɓallo cinyar kazar ta kai baki ta yayi tsoka tare da murƙushewa ta wuce ɗaki. Tana taunar tsokar tana limshe ido don daɗi. hannun ta riƙe da sauran gangar jikin kazar. Hibbatu tana shigewa ɗaki ta janyo wayarta ta buga wa Imad tana tambayarsa ko ya san cewa Ammi ta auri Abba. Dariya ya ce Bilal ya faɗa min kuma na yi musu murna. Ke ma ya kamata ki da Mira ku dawo gidan auren ku ku zauna. Tun yaushe muka dawo Imad? Allah ya ba mu juriya da haƙurin zama da juna. Amin. Ka gaida matar ta ka bai. Imar ya amsa da za ta ji. Takkiya Suna gama waya Hibbatu ta ci gaba da ragargazar kazarta tana rausaye kanta. washegari. ma mahi saurare, bari mu dakata. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm-hmm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. wanda suke sai da turaruka masu matukar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba, da mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Don duk inda na ga kin fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga jikin, saboda sauri nake yi kin san kayan sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙabata. duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a India yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ko idan haka ne ƙawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba. Suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!